Ƙungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya ta ce tana ɗaukar mataki tare da sanya idanu a kan ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasashen waje musamman na Larabawa. Ƙungiyar ɗaliban dai ta ce ɗaukar wannan mataki ya zama tilas a gare su. bisa la'akari da yadda wasu ɗaliban ke samun kansu cikin ƙungiyoyi irin na ta'addanci a sakamakon cusa masu ra'ayi a lokacin da suke karatu a waɗannan ƙasashe. A wani taron ƙaddamar da ba da horon koyar da sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya da ƙungiyar ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger ta ce a yanzu haka ma tana da wani shiri da wasu ƙungiyoyi ɗalibai na ƙasashen waje domin lura da irin wannan matsala. Muhammad Jamil Muhammad shine shugaban kungiyar ɗalibai musulmi a Najeriya. ran da Oktoba ko na wannan shekarar da mu shiga ta Turawa 2016 muna da conference na African Muslim Youth gabaki daya wanda muke shirin Allah da zamu hosting a Sokoto kuma hakkin muke kullun da kullun. Ba nan da kaman da wata biyu mun tura wakilai mu sun je Senegal saboda taro na ɗalibai musulmai na west africa wannan kawai mun kai domin su koyi yadda ake shugabanci domin matsalar da muka ga take tunkara mu ita ce ta shugabanci idan babu shugabanni na gari sai a ta yin abin ababen da ake hakanan kuma kulla yau muna da shiri insha Allah nan da wata biyu ko uku cikin april dai na wannan watan akwai su mu za su je america mu je mu samu isna na america mu je triple it na america domin synergy wato a haɗa kai a gada cewa duk inda musulmai ke a duniya ya samu tarbiyya ta gari wannan taro dai ya samu halartar ɗimbin ɗalibai musulmi daga kowane sashe na najeriya a ciki har da jihohin Borno da Yobe masu fama da tashin hankalin kungiyar Boko Haram ga abinda wasu daga cikin wakilan jihohin ke cewa. Sunana Ibrahim Khalil Muhammad yawanci gana kiran na Ibrahim Khalil Guru. Gwamnatin tarayya da muke mata fata na gari da kuma gwamnatin jihar yobe a yi kokari a ga cewa yaran nan da aka kora su aka tarwatsa su wasu ba su da iyaye a yi kokari a ga an tallafa musu kuma inda duk aka kona aka lalata gwamnati ta tsaya ta ga cewa an gyara sunana mahmud muhammad kukawa ni ne dibiti amir mssn borno area unit ilimi duka na bangaren addini da kuma bangaren zamani abu ne da ake bukatansa sosai gaskiya mun yi matukar bakin ciki sosai aka tsauki lokaci mai tsawo a borno kusan shekara biyu ba makarantu makarantun gwamnati a rufe suke a yanzu dai kungiyar ta ɗalibai musulmi a najeriya ta ce ta ɗauko ɗalibai goma-goma daga kowace jiha a Najeriya a ciki har da Abuja fadar gwamnatin ƙasar domin ba su horo na musamman akan sana'o'in hannu da kuma ilimin zamantakewar duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.